shekaran jiya an cewa allah ya aiki annabi musa a cikin wannan darasi na mu alaihi salam ko musa ya ce zan ta yi inda ta aike ni amma ni kuma ina da buƙatoci da na son a taimaka min da suwa wanda in an yi mini su to zan samu sauƙi ni da wannan sako ya ce abin da ya taso a yi mai a buɗa mai ƙirji ne saboda fushi ne a sauƙaƙa mai al'amarin mai tsanani kamar yanzu kunnen da an gawa shi ne don a bayanci magana kai babba daga ciki a bashi waje matsayi kuma abin da zabo da kai ya ce ya zaɓi haruna ɗan wani ya zama abokin tarayya ce ga wannan aiki a kamar aiki mai nisa kasa wannan nema a ba ta wannan haruna ya ce kai da ta ya tafi don mai mata da yawa ina so ka bani wannan dan uwa uwanawa don mai matar jiji da yawa wannan kura ka tafiya kuma mai zikirin yanka zikiri mai yawa kuma ba magana ta ni wani ba duk abin da na kawai Allah ta san gaskiya ce in na kafin ka na basira don dai kai na duka ke da ma ta da Allah ya ce gaskiya ne kada mu ci ta so da ya Musa Musa duk abin da ka roƙa tun da za ku yi min jiji da yawa to an baka tun da dai za ku yi min tauhidi da yawa sai in kana da shi da Allah kawai sai ka kawo tauhidi da yawa da ta magana biyu da yanzu da kuna shirya da Allah yace da kai da sabda haka kasira don mai mata biyu da yawa ya ce mun ga an ba ka da Ya ce kuma wa nasuwa ka kasira mai duka yanka mai yawa wato amma mai ta kan matsalar da sabda haka tafiya, mai duka yanka da mai yawa Ya ce duk abin da ka roka an ba ka to nan muka shekaran jiya wadda karama nan na rama tashi wadda karama na alaikar mabata ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا والشركين يمشوا بالسائل يأخذ عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصلى على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يأكل ورجعناك إلى تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مريم ثم جئت على قدر يا موسى bismin layar rahman da rahim allah ya musa wannan baiwa da muka yi maka ba ita ce ta warko ba wala karma nan na alaika hakika mun baiwa da yi kamar rasa ukura wani lokaci na gaba wato allah yana tuna bawa hanyoyin ni'ima yana tuna mai ita don bawa shi godiya da yawa shi yasa allah ta tuna mai yace musa ai ba wannan ita ce bai mafita bai ma ba kawai wadda ɗaya manan na a laika don dai mun maka baiwa wani lokaci marratan kwakwara wani lokaci na daban wanda ba wanda ba kun ga tuna tunatarwa da annabi musa a laika salatu wassalam don duk lokacin da ka gane ni'imar da allah ya yi ma to ana fata sai to ka yin godiya إذا وحينا إلى أمك لوكشن مك وحي وإنك ما يوحى عند أخي وحي قلت إنك a na tebiri guda uku lokaci lokacin da aka yi annabi musa wato lokaci na da aka yankan mutane da aka yi jariri sai in namiji na sai a kama shi a yanki a wannan lokaci na aka yi annabi musa a salam sai da aka haifai sai allah ya yi masa ilhami a na biyu da sabo ya yi a annabi musa cikin akwati sannan bayan kesa cikin akwati to kada ta zai ba ta akwatin wa ke zuriyar da ta kara akwatin nan cikin ruwa saboda zai yana da tuta mai ya hanku kulle akwatin ta kara akwatin cikin ruwa ba ne yake ne wato gurbin nan zai a mai musa bakin ganga da sahi bakin ganga in ya kaɗo shi bakin ganga to ya hudu a duwansu makina zai ɗauke shi firawa da ke ko a duwan da hukun makiyan annabi musa Allah ya tabbatar da fir'auna makiyan Allah na kuma makiyan masoyan Allah na annabi Musa amma zai duk da haka shi a aba tarbiyyar Allah Musa za a yi shirya ta Allah ce da yawa kuke ganin ɗan annabi Allah ya yi abin da ba daidai ba kamar wadda ɗan gidan eh, Nuhu ya yi wato Kana'an ana samun irin wani da yawa za ka ga ɗan gidan na Allah ya yi abin da a daidai kamar wadda annabi Ibrahim dan gidan namaru dan gidan azara ya yi abin da yi. wato abin wani lokaci yana shawo asiri wani lokaci kuma yakan saba ma abin da aka saba a ga kahiri babba ana fatan iya ne su zama yan kahirai sai a kasan zama yan musulmi ana samun irin wannan Allah ya ce wa alai alaika mahabbatar kuma na sa da soyayya gare ka ni daga wuni na soyayya na sada don haka duk wanda abinda kawai ka sa mutum ya bace ka bai gane ka ba amma duk wanda ya gane ka to zai ji babu wanda ya kaso kuma kamar ka Allah ne ya kada cikin zuciya cikin eh, halitta annabi zuciya na sa soyayya ta gare ka wani tukuna ala don a yi tarbiyya ta gaban ido na duk wanda mutum ya kake ya da musulunci ya yi ido da annabi musa zai ji babu wanda ya kaso yan ba annabi musa wannan shi yasa fir'auna babu yadda zai yi da matsala dole ya saure ya karɓi annabi musa alaihi salatu wassalam Islam shi uku tuka ta ambata lokacin da ya uwarka take tsaye don ga Musa na an cinto an kawo majalisar Fir'auna. da kuma yana kuka kuma ga shi an ga an da soyayya gare shi ga duk wanda ya sani wannan ya ji yana so ne kwarai saboda haka duk aikin majalisa ya tsaya ana kokari a samu mai bashi nono duk wanda an ka ɗauko ta bashi nono ta bude nononta ta ta sama baki ne sai da wari sai ya yi don shi musulmi na warin kahirai ya kai da saboda ka, majalisa ta zanna babu wani aiki har zuwa bayan la'asar an tafi je masu tafsiri musa na nan tusa ɗaya kai sai da abin nan uwa ce shi a nabi musa ta aika ya uwa ce ana ce mata maryam ta ce da yake gani ni na ka gudana don an ce an kento shi yana can majalisar fir'auna to allah yake ita shi uku da kasar da yan uwa take yin tariya a sassan majalisar ga ta nan ta aiko wata kula tana ce masu fir'auna hala abin lufa alaman ya furu kuna so in gwada muku wanda da yi muku tarbiyya ce a kun san can suratul kasar ta yawan lahu na ta su suna nasiya da ne sai fir'auna kun an ce ya so ya kama ya ce yaki tattawa ya ce ke gan ki san uwa da ta ce a a to ayyukan ne ne abin da nake suna nasiya ne shi to wa kika ne ta ce mai girma ga yawa suna yi mai nasiya sai da ya ce ko ta ta kawo mai shi ya ce Eh, kullum shi kayan yi ba wayo gare shi ba eh, wato in dai ka ɗan ya dubara kana iya tafiya da shi in ka iya dubara bai da wayo to sai tattali ta kawo uwa ta da zuwan uwa ta ta buɗe nonon ta tabbashi sai ya buɗe baki ne tun kamin nonon ta ya kawo zai ba a wanda ya ce ke ganin ya uwa ta ah. yana da basira Eh, ke gane shi ke gane ki ke ya uwa dai ta ce ranka ya dade bari cewa ne ya uwa dai kuma ka ga ke wani amfani ba ta ce ba ni ta don musulma ta ba ta ta ce bari cewa ni ta ya ce to misa da ba ki bari ki ba ki nuna da amsa ta ce ranka ya dade waɗanda nuna da an sun gaba nuna nuna su wani ga ni ko nuna na kamshi ne eh, eh gaskiya na innahu al-mushrikuna najasa wa qawaniyyu najasa wa qawaniyyu shi kenan sai an kai jinga da ita dan ku ba dan ta noma Allah ya ce faraja ana ka ila umma ta kai Musa sai mun ka dawo da kai zuwa wajen nasa kai ta fara aina wa dan idan ta yana saboda gaskiya hankalinta ya tashi in ka dallatu bibi ila la arabna ala qalbiha saura ka ɗan ta bayyana ta ce ɗanta ta na in ba zan muka ɗaura zuciyar ta ba son da ta mai saura ka ɗan ta wani ta ce ɗanta ta na ta ce Allah ya ce a dawo mata da shi kai ta ɗara ainawa don yadda ta yi natu wala ta hazana ba za ta yi bakin ciki ba wa ta tattala musa ko ba shi da ya bayar da mun kai ma mun taɓa ma wata bayawa kuma ka kashe wani mutum lokacin da ya iske ana faɗa da wani musulmi ba abin nan ni dan bani isra'ila da wani bashin sai ya kulli bashin da nan bugu sai ya mutu sun ka yanke mai hukuncin su kashe shi ma amir musa sai ya gudu kwana uku yana gudu a ya iso madayana allah ya ce ba nan jera ta wani gani mun ka tsere da kai daga wannan bakin ciki kai musa in za mu kama littarta ma bai wadda muke ma tana da yawa fasar naka ba suna mun jarraba ka jarrabawa wala bai ta tuni na biya ali madayana musa ka zanna shekaru da yawa cikin mutanen madayana sun majalisa sannan ka tsawo ala kadarin bisa ga wata daraja ya musa bisa ga walakanci an ka kore sai gashi ya dawo ala kadarin bisa ga daraja wanda an ka kora ba kowa ba an kore shi an kore banza yau ga shi ya dawo sarki ai kun ga kuma sarki babba wanda ko fir'auna bai yi mai kun ga musa ya dawo alaƙa dare allah ya ce to musa wasa na suka nuna su na zaɓe ka don kai na musa na zaɓe ka zaɓe na musamman wato lina su don kai na wato yana nufi wato don ya bauta masa shi tare to musa za a yi ka to aika ne ya allah ya ce to ya zaba an tawa kuka اذهب أنت وأخوك بآيتي ولا تنيا في ذكري اذهب أنت a بآياتي ka san kana alƙawari wa na ta kasira to wala ta ne a kakwai rauni fi zikiri a cikin zikiri Allah yana tuna musu alƙawarin saboda shi mutum don harakar da an ka shiga cikinta wadda duk mutum ya shiga inda yana yawan zikiri Allah da yawa cikin da zai mutu saboda haka wala ta ne a ku biyu kada ku yi rauni ba fi zikiri ga zikiri na ka ji a musa ya ce kawai ina ba ila fir'auna ku ta yi wajen abin da mai girma fir'auna da allah ya riga ya ce ne mai girma wa ina wula alifin arzi to ku sai waje ne ya za ba ila fir'auna ina wula ga shi fir'auna ya yi kazawa ya ce shi shi ne rabbuna al'ada ya ce ma alimci lakum min ilayen gari ku yi zauri ku iske shi ya wara wuce iyaka amma in kwance ce ku mai wa'azi mai sarki ta ku mai irin wa'azi nan naku mai bayi ba ku lalata kaular da yanan ku haɗa mai magana wadda a mai sarki mai sanyi Allah annabu ya tazakaru watakila ya yi tunani a waya kasha ko ya ji tsoron Allah kun ji a Musa da sanya ya mai yin kun ka shi na Musa ya tafi ya yi mutuwa a jiran bukuma rabu a ba'a kuma awali ubangijin ku ubangijin ubannin ubannin ubannin ku na warku an tare kenan tun da warku kila da buga a ware akwai ta wannan ya yi masa auna zai wanda ya ce inda rasula kuma lalazi ursula ya laifin da majalu lalle manzon gara ku ba da ni ba ya ce wa mutane ne lalle manzon gara ku da aka yi ko wurin ku la majanuna wallahi majanuni na saboda ya yi wa'azi, ya ce ubangijin ubangijin ko ubangijin ubannin ubannin ubannin ku na farko can na farko saboda haka ta yi mazara'awa na zai kwarai da gaske fir'auna ya ce lalle manzon ga da majanunin mahaukaci na kala sun wuta suka ce rabana yana na na kawo mu muna jin tsoron an yabro da alina shi mana gaggawa au an yi daga ko kuma shi mana dagawa ya wuce iyaka game da hakkin kala Allah yake la ta gaba ka ku ji tsoro inna ni ma ni ina tare da ku da gudunmawata asma'u ina jin abin da kuke faɗi ina jin abin da aka faɗa wa'ara ina ganin abin da kuke yi suna ganin abin da aka yi musu sai kawai ina nan tare da Allah ba su ba Musa ya kai dan gata inna ni aku lalle ni ina nan tare da ku asma'u wa ara asma'u ma na wa ma yuqalu lakum wa ara ma tasra'una ma yusna'u bikum ko dai ina nan tare da Musa ya kai dan gata haka dai yan marayan Allah su haka dai yan marayan Allah su Allah ya gafarta mana fatiha bi fatiha wa fatiha wa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'il wa la tu'adhibhum قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى وتقول فاتحة وتوجه فرعون فقولا فهنا إنا رسول ربك عموما زنيبي مثل الله وبنجدك فأرسل معنا بني إسرائيل أبنا ورقوك كانوا سيما كالإيمان سنكتير maganar mulkin nan naka da kasawa bani isra'ila ka sake su tare da mu zuwa zuwa uh, filafi ka sake su tare da mu kun san mai mulki in kana da dan faɗa da shi shi shi rabin mulki yanzu kuna ƙara faɗa bisa ga faɗan da kuka yi da kai da shi don shi mulki kowa kowa mallaki mutane to bai ba sai girma da arziki sai dai a kwace mai sai ya shirya wasu 'yan abubuwa sai dai a kwace mai shi to na haka da zuwa sai sun ka ce bani isra'ila nan da kake mulki to ka dace su tare da mu wala to a sai gonka ka saki musu azaba kada ka saki gwada musu mulki kada ji ina ka da ayatin min rabbika hakika mun zo ma da aya daga Allah ubangiji wa salamu ala man ittaba al-huda salamu Allah ta tabbata ga wanda ya fi shari'a Allah in na kada wuri ya ilaina mu hakika an yi wahayi zuwa gare mu mu waɗa maka ya zura wani annar azaba lalle azaba Allah ta tabbata alaman kasaba ga wanda ya kare ta manzo ne wata wanda ya juya baya to magana nan wani bai ji daɗin ta ba kala sai ce kai musa tsaya shin ba mara buku ma ya musa shin musa wa Allah ku dai taɓa ba yanzu dai ya gane ba ta yarda shi Allah ba ne ya ce tambaya ne na kai shin ba mara buku ma dai taɓa wane ne ubangijinku kala musa ya ce rabbana ubangijinmu allazi ada kullu shay'in shi ne wanda yake ci dukkan komin da ya halitta ada kullu shay'in sun ma ada sanne ya shirya shi Fir'auna ya gane wadda ce ba mai da ita kala ya ce to mu an ce kahirai mutu to ba ma ba da ne ula labarin jama'a harko su ma kahiran na kala ilmuha قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءً السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وراءوا أنعامكم إن في ذلك لآية لأولي النهى إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى fir'auna ya ce to mu an ce kahire muke to ba ma ba la koruna ula to ya labarin mutanen harko da sun kauce su ma ka kahiran nan e in ya ce mai in wasu annabawa zai da yawa ya ce to an kahirta su eh kala sai musa ya ce ban sani ba mutanen wani banda labarin su ilmawa inda Rabi sanin ta yana wajen ubangiji na fi gaza yana can ya rubuta cikin littafi ya rubuta ka'ida ya rubuta musulmi la ya Rabi, rabbi ubangiji na bai bacewa ga littafi wala ya sakon bai mancewa ni zai ban na yi magana da wanda an ka aiko ne da Wani can allah shi ya kasa masarki wato almajiri in yana tsayawa ga ilimi ne ba a kasai amma da ya wuce iyaka ya wada inda bai sani ba to yanzu ya an ka taro shi ta yanzu ana ana koyi Musa ya ce ban sani ba ni dai ban daga wayanda aka aiko ni gare shi ne ubangiji na Allah zai ja'ala lakum al-ardha shi shine wanda sai ya muku kasa ga tunan shekaru wata laka lafin biya saboda ya ya muku hanyoyi da kuka bi zuwa garuruwan da zakuna cikin ƙasa wa anzala min as-sama'i ma'an kuma ya saukar da ruwa daga sama fa aka a bi da muka fitar da nau'i nau'i da ruwan nan min nabatin shatta na tsirin kasa daban-daban wato Allah ya sauko da ruwa daga sama kun san ita sama Kamar wanda ya gabata haka take kama abin nan kama mace mai ba da nono a mutum akwai masu shan nonon nan nonon nan bai daukewa abada in ko ta shekara hamsin tana ba su in dai kullum akwai masu shanai to bai ɗaukewa amma da ta gama yayi da ta yayi kwana biyu sai ka gano na ya zuki don babu mai sha to ita ma sama haka take muddin akwai na ta shatta to sama za ta yi ta zubo da wa muddin akwai shuka abin da ya sa kun ga sama ta ɗauki yanzu shuka ta wara mutuwa to da shuka ta wara mutuwa an wara girbi a sai kai sama za ta saukewa don ita ga kun ka ga hanta akwai a dina ko hanta mace haka nan na tafi in dai akwai masu sha tuba eh, nono bai ya ita ma sama in dai akwai masu sha tuba ta bari ta kowace ruwa shi yasa kuwa ganin kamar kurmi da da rani da damuna ana ruwa saboda akwai itace mu ma nan dore ai haka nan mutu itacen da an kabi da an ka tsari fa Allah ya kawo mana marasa imani su sare yake su tona su tsayi kasa kuma ba gina za a yi ba wai noma na za a yi wasu ma saboda rashin imani ka yi da shi ikin ka shekarar goma sha biyar kana kiyon iki kana gida zaune sai su sari su tone duk hada sayin su kwashe su kawo jebe su sai zuwa saboda rashin imani duk wanda ka wannan sana'a da ya zai mutu don can amana mutane na ya kai ice ba ba ice ba ba abuna mai sauki ba ba ka shuka ice ya gobe ka shuka ice ya girma sai ka shekara goma sha wani abu kana kana hako ne wai kawo gida kawai wani mara imani ya laba ba ya sai da mare cewa ya tabbata kawo gida ya sare shi ya labe wani sai da dare a zo ga gabaru ya yi gida ya kawo gida na ya aji wai tara yin sun ka bushe ya sai so a wajen ya kai ya yi aji da ce amana kasa ga kasa gaba ɗai don zai zai kasa irin haka nan ka kawo ya ci amana tun najeriya mace amana nan najeriya ya yi ɗan da na billahi bai irin wannan da shi ɗan kiɗa na bai kiɗa na bai ne ga wanda ya kama ne shi kuwa ga tun ƙasa yake da wanda an ka kama da wanda ba a kama ba kowa halakawa zai kuma ya ce amana wanda ya shirka shi ne ta tarbiyya ne shi da har da ban ruwa da ya mai da ni da komi yanzu ya ga ya girma ya ɗibe da ni Ko ya ka zuwa dai sai yake hato ne wa har da sayi an dai ne ka akwai mara imani yanzu cikin duniya kuma su sana'a suka gani su kai sana'a ta shi ke nan an bai itace an tsari inda yanzu duk sana'a aka ba. kun ga itacen na nan suna miƙa kai sama suna roƙon ruwa ita ko sama tana zubowa to har da ikken har da tsayi an dole ai ko nan harwajiya ko bincika don mai gonar da ya cire sayon gayya da kaiwa har ƙasa kwana biyu sai ya sai da gonar duk inda za ka sai ya fi ya sai za ka sai kuma ku bincika duk masu yi haka na makon a gani da gona ɗin duk ku bincika ku bincika bin na haka wanda ya faɗi sai a tsari inda ya faɗi, ka ɗebe mai sayu inda ba mutuwa sun kai gaba ɗaya ba in ka ce wani yake da tsawani in an ka kai ga wanda kana da bukatar cire shi da ko gina za ka yi katanga za ka azawa nan ko ɗaki za ka yi to gurgusa can gaba da tsawani tun da dai Allah subhanahu wata'ala yana son itace kuma yana ya ce ƙasa ya take raya a itace su ke raya ƙasa da tsirin ƙasa to tun da dai Allah na son su to kai ma ce ni ma ina so ni yanzu ka wani gara kun ka gare ni don ku san yana son ice inda duk rana ta yi an kafa da zai inda duk ino ice take sai in lafa gonar in wani. sai zo ku sauri ina sai yake to to kuma kuma kuna son ku zama ko inda yake ku ta ina to Allah ya gawata ta to ku zan kada ta ku zan kada ta kun ga kamar ko aka gani almusira hadda inda aka ganin yake haɓe da wahani almusira da sawa aka yi ko ku da ba da kyau ko gari to kuma yi shi a gida ne haka ba wai don wani abu don umarnin al'umma da umarnin ƙasa da umarnin sauran halittu ba ta duk koyi ma abin nan gidajen ku haka da Allah ya kai muka roƙo ga azuma ya kalon suna ka gafarta mu inda duk itace suka yi yawa to za a yi ruwa da yawa Allah ya ce kulu ku ci abincin nan na itacen nan da tsirin nan na ƙasa war'au an hamakon kun kiyon ku. ku ci abinci kuma ku kiwon dabbobi yan nabi zalika lalle cikin wannan la'aya ce akwai ayoyi li'ulin nuha ga ma'abuta an kulla Allah ya samu cikin su min haka da kana kun daga kasa mun ka halice don da ita maka halice annabi adamu alaihi salatu. wa biya mu ido tare da kun ka mutu cikin kasa za mu dace wa min hana kurjikun kuma rada lahira ta tsayu cikin ƙasa za mai sheku ta da ofara wani karo na daban kuma kun ga dai duk da ƙasa an kai to gari da za a koma Allah ya gafarta sama, wala kadi ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الدين قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ولقد أريناه آياتنا shi auna ma lalle mun gwada mai ayoyin mu kulla a guda tara da Musa ya zo da su duka mun gwada mai fakar da ba duk ko guda bai yarda da ita bai karyata su a ba kuma ya ba da ba ya kiyar da ya ansa kuma kala je ta ya ce Musa ka zo mana ne kawai da ta kawai da namin adina don ka yadda mu daga kasan da ce rika da ce ka ya musa kwasan fir'auna ɗan siyasa akwai shugabanni 'yan siyasa waɗanda a yi ba wai yana nuhin mulkin siyasa ya kai kusa akwai masu mulkin siyasa da siyasa an ka zaɓe su amma ba 'yan siyasa na ba in don suna ba a zaɓen su to amma shi fir'auna dan siyasa na ya iya harkar siyasa sai dan ya ja hankalin al'umma ta ce musa ka zo mana don ka mu daga ƙasarmu da rinka ya musa kun ga yanzu 'yan ƙasa za su ga a ah, wato ya taho na don ya kore mu da ƙasa ga sai su kama ma fir'auna don kada musa shi nasara shi abdubara da fir'auna ya zo da ita falana ce yan naka da terin mutum ya ce to wallahi za mu zo ma da yi irin wanga da ka shi a ah, saboda sandan nan da musa ya taho da ita da fir'auna kalin Fajar da bai nawa bai na kama wa idan to ka sanya alkawari tsakanin mu da kai rana guda wanda za mu haɗu da lokaci la kuli ko na hannu mu ba mu samu lokacin wala an ta kai ma ba ka kafawa makanan suwa lokaci wanda an majalici tsakanin mu da kai ka sa lokaci wanda ka ganin kai kana samun damar tawowa mu ma muna samun damar tawowa sai musa ya yi tunani tun da sun ba shi dama sun ya sa lokacin wadda mukabala ta su a yi da ya yi tunani sai ya ga akwai ranar sallah wadda mu muna nan su sana kala mu yau mazina su ya alkawarin ku ranar kawo wato ranar sallah kuma lokacin da za mu haɗu wa an yi sharan nasu duha a tada mutane wato lokacin hantsi kun san lokacin hantsi kowa na nan yan kasuwa ba su da ta ba ma'aikata ba su ta daji ba masu kwana kuma sun warta ya ce to wanga lokaci a sanya shi ne makanan suwa wata walla firawun ba jama'a kai كيده hutun ma'ata قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. ويا نوبة أنسى موسى يسألوك شيكم موسى يسأل. wata wallahi fir'auna da sai fir'auna ya juya ya ta wurin makirci ne ko jama'a kai da wuya hada duk makirci ne wato sihiri ne da malamai ne masu sihiri sun mata sannan da bai sauko su gaba mutane ne an ce ya tara dukkan garuruwa ne gaba ɗai ya ce duk su haɗu to ga sunan su haɗu taro mai yawa musa daga shi sai ɗan uwa ne haruna ba su da kowa lokacin tare da su musa ya raso cikin mili cikin nasuwa da kwanciyar hankali a hankali ne kwanci kala abin na musa bayan fir'auna ya haɗa kai na sun mata sannan ya taho kala yawan musa sai musa ya ce musu wai lakon kai can da yadda sun koma gehe suna shirin wanda za su sai ya ce musu kai can la tartaru ala lahi kaliba kada ku kada karya ku jingina na Allah don sirri karya ne bai sai ta kun azabi ya tumbuke ku da azaba ta wa garka ba mun tara hakika duk wanda ya kaki karya jingina wa Allah ke ya ba. wannan kalma da ya jewa musu wurin taron su sai a ta fata na zawo amrawan bayna sai suka dole jayayya al'amarin tsakanin su wannan gana ta kai jama'a abinda abin ga warshen gaskiya na a bar shi kai jama'a abin ga warshen gaskiya na a bar shi sun ka fara abin na jayayya da junansu wato tsakaninsu wa asarrun na jawar sun ka ga musa na kallon wajensu sai sun ka siranta ganawa don kun ba su son musa ya ji abin da ya ka faɗi wasu na cewa gaskiya na wasu na cewa ba gaskiya ba cikin mitin su kalu sai suka ce in za ni lalle mutanen ga guda biyu musa da dan uwa ne haruna la sahira ne manyan malaman sihiri na saboda su zamanin su ya an ce abin nan mai sihiri wato babban mutum haka shi ya mai sihiri su wajen su mai yi babban mutum na ko yanzu dai kuna ganin manyan mutane wanda suka girma yi, da malaman cin budu wani malami da ya ɗauki hanyar tsibu kuna ganin wanda suka girmama shi to haka na ake wannan lokaci suka ce lalle waɗanda manyan malamai na annabi yurida ne so suke yi an yi ja ku yana abdukun su ya sheku daga ƙasar da ta ku da tsere ma da tsere wai za a bi ɗarika ta kuma musula su ta yi da ka ku a musula wata ta yi daraja kun ji abin da suke so so suke su raba ku da ɗari ka ta ku tun da ko kun ji abinda a mana hospital fito a haɗa kai saboda duk abinda za ka yi ka haɗa ka al'umma ka tarin ka tunkari wasu mutane shi ne babban yakin da za ka yi in kana jayayya da wasu mutane haɗa kan kauli guda da jama'a ka taɓa bayan kan koya haɗu to duk wanda za ku tunkara ku tunkare shi amma zama kai rarrabe bai haiwa mutum da mai yi zama kai rarrabe bai haiwa mutum damar abin da ya sadu duka ganin kayaran ƙasa gaba su da yawa yanzu an ce cikin kashi gari na 'yan najeriya kashi 86 musulmi na kashi 86 na najeriya cikin gari musulmi na eh, kashi 8 saura kunga 86 kunga saura kashi takwas daga cikinsu kiristoci ne saura abin da ya rage kashi shidda su ba su da addini ba su da aƙida masu bautawa majirona amma kuɗi ba ku gani saboda rashin haɗin kan musulmi ko siyasa ta tau ku ji wahala da suka ba musulmi in sun ka zai da ɗan takara ko sun ka goyi bayan wani ɗan takara ku ji wahala da musulmi kai su da an da kashi shidda. da zaran ba ka da haɗin kai ga al'ummarka mala abubuwa duk sun lalace in babu haɗin kai kuma kullum ga yanar har abin nan waɗanda ka da'awar addini sai ka ji suna cewa haɗin kawo haɗin kawo ya za a ce haɗin kai kai an ka haɗa kai suwa ne ka kan da haɗin kai shi za za ku ga wato musulmi na ta samun matsala in ba don wannan ba shekarar da mai marha ya hau da muka je aiki a in kana so kakka dawo da bakin ciki da mutum ya turo iske ta dan najeriya ne kai dan najeriya musulmi na da yawa a najeriya ce mai ban sani ba shi ke nan ka ta yarda da kai da ka buɗa mai kacce suna da yawa zai bi ka hayyar ce turiya an kai kun ka bari kayan ya hau mu kasashenmu duk inda musulmi sun kai a musulmi kawa ya ku biyo kai ta bugu shi ka magana ba ka magana to ku adda yawa kaka ake kun kabari kayan ya hau siyasa ce ko ya aka jewa ya an kai kun ka jewa makayi tun da ku adda yawa kayan kun ka zaba kuna kun ka zaba shi yasa da kajiyawa mai ma tambaya musulmi na da yawa jiya ce ban sani ba in yake tashi tashi ban mai wuri ka sai ka huta amma muddin kana hira da su to da bakin ciki za ka dawowa hmm. haka na ake kan kasashen su duk inda adda kayan da musulmi kayan riba mulki ya abada amma nan wani lalatattun shirya an ka wai waɗanda su yi waɗanda su tun da an ce siyasa ta mi da ba an ba a bari mutane su zaba an ce demokaradiyya ba ga siyara ba kare ta ba demokaradiyya ba ce ne eh, a bari mutane su zaɓi wanda suka so mana kuma duk karancin gada aka wa kahere ba su gani ne duk karancin gada aka yi musu ba su gani ne ba san shi ba sai an yato an gwada musu a ce kai jama'a kowa ka san takara ya yato da musulmi da kari kwanci shi azza alima kowa ci kure a da yawa shi shi ba shi ke na a bata takara ce kwanci zaɓe shi ya ɗan takara yau da an yanzu ba na ce a sun kai sun ma waye zuwa wata ya an ga su aka ce malamai ku yi ta su suna wa'azi coci suna tura kusan facebook ga ɗaya tuna ta suna tura a intanet duk wanda bai taimakon coci ba mu zaɓe nai to su ko musulmi sun kashe ba an kai zaɓe an ka zama da ke to ma ya kata alhazaiwa a shi a kukan da su kai ma ya kata alhazai mutum nawa na ka iya biyan kuɗi ta jeri salamu cikin amma mutum ɗari nawa an ma'aikata kawai amma ba a samun ko mutum goma da iya biya mutansu ya ce to ya rusa yanzu mutane sun da kaza ka zuwa to mutum kaza ya ɗauke su aiki wannan wuri saura su sai zuwa da aiki a duk suna aina ma dubara da nan na suka zuwa ba su iya bada kuɗi kai wani musulmi ka ɗaya da kuɗi ne ya bi kai ke baka an da ka ɗaya da kuɗi ne bai haka ba mi zai yi to ni ya sai mi na na zai yi ya sai Allah dai ya taimaki gwamnan Kaduna. Allah ya gyara maninsa, Allah ya yi shugaban ƙasa da shi. Kuma ya ba shi mataimaka na kwarai kusa da shi. To Allah ya gabarta mana, Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye. قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكما من أرضكم بسير ما ويزعبا بطريقتكم ku ذاك فأجمعوا كيدكم وهذا ثم كنتم كفاءكم ku ثم daga صفا إن za ku gida mai. ذاكوا بسامي وتوصوا guda. kada a samu mutum guda da ya ya haifi ba ba. ga mai kan koli guda kun ji kayan Allah shawarar da kayan Allah bai auna ta ba jama'a sai ke eh haka nan na duk abin da za ku yi ku hada kan kuri ba duk abin da za ku yi ku da kan kuri ba duk wani mai kokari ya raba kan musulmi Allah shi yawa musulmi ma firawun ya ce wa kare abla ala yau manista ala yau ranar mukabalar ranar da za a wannan mukabala duk wanda ya ɗaukaka shi ya rabanta duk wanda an ka taso yau an kasa yake na ba. gaskiya ne zaɓe na na aiki to ga suna sun yi to kanu ya musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال فلألقوا فإذا حبالهم وعشيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فقالوا سيشك تيغا سنة سنة وقل دان بدان كما ودا فرعون ما وقل بس ما هذا كان كما بعد كشك شكتين halu suka ce ya musa in ma an turke musa ko sai ka fara cewa na ka mu'jiza da ka to da ita in ma an na kuna a wala mana alka ko mu mazammu ne na farkon masu je masu girin mu da mun ka to da shi to sai musa ya kana ne ya ga a bari su je wasu girin su su birge mutane bayan sun birge kowa ya san sun yi kokari to sai ya je wa mu'jiza sai ta canye wannan sai a san kokari ne ya tsara nasu hmm. tun da babu shakka da sun ka za a bi kokarin su to tun an ga kokarin su abinda biya halaka kokarin su an san ya dara su jama'a saboda haka kala musa ya ce ban magana in jewa ba su taso ba alku ku jewa na ku malam suka zo da yabuwai da sanduna cikin zaiba ba zaiba sun ka zuba ma sanda zaiba sun ka zuba ma yajiya zaiba sai ka je biya na mirɗawa kamar mace saharu a ainihin nasi wa jawo da sihirin abu sun ka sihirci idan mutane ko ka so ka gani in dai tare su kake ba ka gane wagga sanda ta sai ka aza yiwa ta ko ka aza zaki na ga zana suna mutu ko ka so ka gane ka ɗibe nan sai ka aza wani kwamarci na mace Allah ya ce fai za a sai ga yabbonsu da sun kai masu zai da suwa wa ifiyahun da sandonansu da sun kai kuraye da zakoki da suwa ya kayyalo ilai yana nunawa ga idon mota, min sihirin ga sihirinsu an na ta sa kamar ta ya ta kaga kamar sandan nan ta ya ta kai wata giwa ta katon ya ta malam musa ya ga abin da bai saba ba fa a waje sabi na su ya kai fata musa sai musa ya koya tsoro cikin da ne manya sun ji tsoro manya sun ji tsoro malam kowa ga abin da ya kari ne yana jin tsoro ni shi yasa musa yana ba da sha'awa gaskiya yanzu da an matsa nan ya ga abin sheka ha shi tankon a dole ɗaya zai je koce ba kowa sheka rai tankon a dole ɗaya zai ke mamara da ni shi yasa gaskiya ina son tarihin annabi musa da ya ga abin da ya kari ne duka kun ga tsoron ga da ya fara ji to da ya ga abin da ya kari ne bai tsaya a sai Allah ba Musa ji tsoro yana mutum ya sheka kunna Allah ya ce sai mun ce Musa la ta kaka ji dai innaka anta la'ala lalle kai kai ne madaukaki Musa ya manci an ba shi sanda a can baya an ba shi sanda to amma ya mance da an ce in ya ce wajen fir'auna ya je ba to duwa da kake duwa da ka shirya abu in abu ka ga abin da ya karin ka jin tsoro ka kai saboda haka sai musa ya ji tsoro ya mance da sandar da maganin tsirin na nasu ga shiga hannu ne amma ya mance je Na lura duniya ke don haka don mutum ya na gamo ya azu dabo ne zai na daji ya da gurbi ya yi nisa sai ya dawo ya shigo gudun ya dawo ne ina za ka raka kawa kin gari ce na mance da daura ki aga shi daga kan to ka koyi mamaki a shiga da a shiga da ni ma na ga wanda ya sai da ya ce hirawa da daure ya yi ganwu ya haza sai da ya ce ya kai hirawa ya dawo ya ƙetare jirgi ya dawo mun ka da shi gigaji wani lahiya idan da lahiya wani lahiya na ce ni tuna da dawo na na ba dawo ga dawo ga kai eh lalura ta in sai yawa mantuwa daga sa wani da kalme ne sai da ke tar gulbi ya dawo shi ma sai da kaji gani da kalme ne ga waya ya mace da shi to a shiga da kun ga ga annabin musa ga sanda ga hannu ne an ce ke fata in ka ga abin ne ke fata al'asgalu sun yawa ya mutu sai da Allah ya aika da ya ne magana ya musa wa alƙi ma bi yamin ka je ba abin nan da aka hannun ka na dama bai ce mai ma sanda ba kai komina na aka hannun dama ka na gaba da yin rayuwa tun da yawon ce an kake mai sanda da yawon ce da ya da yawon ce da sanda ya dole bi da ina take ga kai ga yake ce kai ma biya ne zai jewa wa nan ko mina da aka hannun da baka da nan Allah du mutum ya kai wani lokaci mantuwa gare shi lalurori ka man mantuwa Allah shi gafarta wa magabata karkan ma sana'u sandan nan za abin nan da aka hannun ka na dama za ta canye guda guda abin da suka aikata inna ma sana'u kai da sa'ai dama abin da suka aikata kai bi na irin na mai wala abu da wasu ba haitu a ta kuma har abada inda duk mai tiri ya ce bai nasa sai musa ya ɗauki sandan nan malam an yi jiwa ta bi abubuwan nan duka gaba ɗaya ta canye in ji masu kasa bayan ta canye sai ta tashi cikin ta bai kara girma ba sai ta mai da gaban ta wajen a wanda tana lasar ba musa zai dawo ne ta sanda don baki gare ta bakin nan saka lasa hannu ne ka tura shi sai ta koma sanda wannan na aka ce sai awon ya yi zawo mayafin zawo cikin wanda amma duk da haka na wa duk da tsoron da mayasun ka jiya eh, yara ba su gane maya yi tsoro don lokacin nan na cikin zawon na ya kaune lawo kadda an na ajiya kun wa arjila ku wala usalli wa arjila ku min khilafi wala usalli ban ku biji zo inna kan shina nan ina zawo saboda tsoro ko ina ga magana eh babba ba mai gane jin tsoron manya sai manya yan yaro bai gane babba ya ji ko bai gane amma na taba taba yake hmm. izamu ne kenan shugabanci haka ne yake dole sai ka yi ko ka abin nan amma dan kwanci wannan to ga ka la ido ga ka to wannan dan kwanci bai dace a bashi ba ba Allah ya gafarta mana ko riƙe tsara karanta وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلن أينا أشد عذابا وأبقى ولتعلمن ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنت قد فقض ما أنت قد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا فأقول لك سارة ما تسير نمالا دا موسى كاتا سندن ننسى معجزة تتشيني بسير sai suka ga abin lalle don dai bai yi wa mutum guda da ya yi taro da yawa ba yi na musa ya zo da shi saboda haka sai aka je wadda su sujjada suna sujuda don alama wadda aka gane mutum ya imani da Allah a gaya ya fara yi ma Allah su gida wato sallah saboda haka nan take su ku kai goshe ku ƙasa suna wasu yin su gida kalu aman na da rabbi haruna musa suka ce mun imani da yin da haruna da musa domin abin da da ya zo sun ka zo da shi babu shakka ubangijin su babba mun imani mashi kala fir'auna na cikin zawon ya ce amantun da za ku yi imani da musa kaula na azan da kuma kamin ni da kai na in ce na ba ku izini kuma sunanta, ni kamin in ce na ba ku izini kuma, haka kawai kuma musulunta rigima ta hanke ba cikin yake da tsoro ya yi kuma tsorowa amma sha'ani shugabanci ku ji ga irin rigima ya ce inna hula ku lalle na gane musa shi abubban allabi allama kuma tsira wanda ya koya muku tsoro wato ashe shi babban ku sai ya koya muku dan karami ya ce in kun ka taho ku yi dan karami bayan kun je wa dan karamin sai shi je wa babba tare da haɗin kanku don haka ganin kai na kun gaji wallahi za ku gane kurin wala ku kaddi anna ku wallahi zan yayyanke hannuwanku wa arjulakum da kawahunku min khilafin insaba in yanke hannun dama in yanke kawa a wani haka zan yi wala ku. kuma wallahi zan tsire ku fi juzu'in na kaliga ku tuturan da binu kai wanda ta alamun na ayyana a shaddu azaban wa afka za ku sani da ni da ubangijin musa wata azaba mai tsanani wata azaba mai tabbata halin shi duk ke ranka ya daɗe ka yi hankuli lannan wata raka gaskiya ba mu zaɓin ka alama ja ana a kan abin da ya zo mana nuna bayyana shi na hujjoji bayanu gaban ido gaban kowa an kai gaban kowa an kai mina bayyana ta abin da zo mana bayyane wallabi fadara na mun ce da Allah da ya halice mu ba mu ba ba mu zaɓin kama ba gaskiya gaskiya ka mu manta ya kanta faka da ma an ta kanin duk abin da za ka hukunta a cikin inna ma ta kadi hadir hayatar duniya ma hukuncin ka ga wannan rayuwar duniya duk abin da za ka yi nan duniya za ka yi saboda haka ran kai sai bismillah wallahi ba mu barin gaskiya mu fika bayan ta bayyana gaban jama'a inna amanna bi rabbina inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min al wallahu khayrun wa abqa إنه من يأت ربه مجرما فإن له نار فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل صالحا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنة na tsoha jinin ta jirgin yin ta yallar na rubuta nasiya wazari da gasa kuma ta zakka. bayan allah dayawa ga tsoratarwa dabara a wani eba dari da tasowa baka timin na amana da girma da aure mumin limani da allah abangidan. kuma dalilin da ya sa muka yi imani da shi da ya gafi da lana ka na don ya gabata mana kurakuranmu da ka tilasta mu da kurakuranmu da ka sanya wa ma a karata na alayhi min tsere da abin da ka tilasta mu gare shi na tsere ka samu ka yi jayayya da mu'jizar Allah abin nan da ka tilasta mu domin imani da Allah ya gabata mana shi wallahu kuma cewa da kai za mu sanya ayyana a shadda azab wato da kacci kun san cewa yi zai musu azaba har wanda ta alamun na ayyana a shaddu azabin wawaka suka ce to gaskiya wallahu khairu azabar Allah ni'imar Allah ta yi alheri wa abqa azaba ce ta yi tabbata suka da saka kuma ka sani wai su ma sun zama a abiyar zai su can da mutum ya musulunta kawai sai ya kwaye makaranta amma mu yanzu sai ka iska mutum da an yi magana Allah ya izala ga da mu an kawara ta amma ko kawai bai gani ba eh bai zuwa bai zuwa inda yana zuwa da ya iya saboda haka sun ka ci gaba da wa'azi inna mai girma kan auna ka sani yadda abin yake man ya tarabba mu mujriman duk wanda ya zo ma Allah shi na mai laifi kamar fir'auna fa inna lahu jahannama hakika wata jahannama ta tabbata gare shi har abada la ya mutu biya mai mutuwa ciki ya haya bai rayuwa ciki rayuwa mai daɗi wa man ya fi muminin duk wanda ya to mai kamar wanda mun kai imanin ga yanzu wato su mutanen fir'auna to wanda ya ma Allah yana mai imani kada amala salihati ya aikata ayyuka na kwarai ko la'aika lahum darajatul ula inna suna da daraja madaukakiya daraja madaukakiya ita ce jannatu adana aljanna dawama tajri min tahtiha al-anhar wala na gudana karkashin ta na fiha an kaddara musu dawama cikin har abada wa zalika jazaa'u man tazakka wannan shine sakamakon duk wanda ya sarkaka wani ba azabaka ba kun yi yadda wannan kisa ta fir'auna da musa ta kare ga ƙarshe dai musa adda nasara fir'auna ya yi rikina sai amma dai ƙarshe musa adda nasara to haka nan gaskiya take koyaushe in mutu ya rike gaskiya ana iya samun matsala amma dai ana nasara daga ƙarshe allah ce da ke wani gari auhaina ila musa ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى تدى لمري يكيف إن هذا الله زي هلك فرعون موسى يا الدعاء رب إنك ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا تمس على أموالهم وشدد على قلوبهم ولا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم kala kada ujibar da wata kuma musa na addu'a haruna na amin cikin damuwa da bakin ciki kun san addu'a in ka zo cikin damuwa da bakin ciki to an yi samun sauki saurin karbuwa ga ita musa na addu'a haruna na ana allah ce kada ujibar da wata kuma hakika an sha addu'a to ga lokacin da addu'a za ta yi aiki ya taho wala kada wahayi na ila musa lalle mun yi wahayi zuwa ga annabi musa ana tirbe da bayi wato kai ta yi dare da bayi na kai ta da daddare da kai da bayi na ku ta san magurbin nan ku ta san mabarun nai ba dire lawan dariƙa ka yanka musu hanyar da bahar cikin gurbi ya bata musassa sun ka musu hanya busar sa cikin buri ku ji alkur'ani ya ce abin nan fadarin lahon gari kan fi da bahali yanka musu hanya cikin gulbi da jirgi ya ce ha ya rasa busassa ya za a yi yanka hanya ya yadda za a yi yanka hanya busassa ce abin nan ta sandaka ka fi gulbin nan kamar wargi musa ya ɗauki sandan yawa gulbin nan mai abu da sai ya tsaya sai ruwa sun kai tsaye allahu akbar mutanen musa na haɗin ya musa ina lamudura kuwar lalle mu za a iske moran ga dai ruwa gaba baya ga fir'auna babu wata hanya hanya guda ta yadda ka san hanyar legas yadda ka san legas ka zai idan za ka shiga legas hanya guda ta in ka kara ga waccan ruwa babu inda za ka yi zuwa legas sai ka dawo ga ɗaya to ga su ba su hero ba suka ce inna la na qala kalla inna ma iya rabbi sayadi wa awhayna ila musa annati bi annati rabbi asakal bahar fam balaka fa kana kullu birkin katawdil alim wa agalana samal akhir to shikenan musa ya ce kalla ku baccewa za a yake mu gaskiya ba a yake mu don mutu ba a yi mu ya ce inna ma iya rabbi da zuba Allah ya ce inna ni ma kuma ba ya ce to Allah na yana nan ta da inna ma ira fi sai ya ne kuma zai shirya na biyar da za a yi sai da fir'awa ne ya matso kusa sai Allah ta yaya ku jibiri ta ji kifan da mala imani ke Musa ga shi ga fir'awa ne ya gani kuma kashin su fir'awa ne zai ga gurbi kuma shi bai iya ruwa ba al'umma duk ba shi ruwa ba yace kuma wallahi ba ma halaka saboda yaki yana tare da mu imani su da zaran an ka faɗa musu magana sun yadda da ita malam da ya mulka ma gulbin na maya guda ya mulkai mulka guda malam ai ya bude Allah ya ce ka yanka musu hanya zazza cikin gulbi ka fada cikin ta hankalin ka kwance la ta kaba darakan karka ji tsoron wani karamin yaki ya ce ku wala ta kasha kasa ji tsoron nocewa cikin ruwa na ba ko guda ba a yi malar sun ka hau gurbin nan ko sun kai mai mara guda ya bude sun kauce ba ta ba a hon fir'auna sai fir'auna ya biyo su bi jinudi da rundunoni ne malar sai da suna kai suna kai abin da bisa tudu sun wara takawa rabin ko suna tsakiyar gurbi sai fir'auna ya ga wato tun daga wasu can sun hara kai kudu ga wasu hanya ta buɗe ne shi wasu ya rusa ya shiga na ƙarshen sa na takawa tudu shi ko auna na kawo a tsakiyar ruwa fa gashehon min al ne ma ga gashehon sai ya lullube su na ruwa ma gashehon abin da ya lullube su da auna da jama'a dai Allah ya kashe su nan wuri wa dalla fir'auna qaumahu auna da ya bar da mutane ne wa mahada bai shirya su ba ya fadda mutane ne wa mahada bai shirya su ba kun ji jariyar gadai da fir'awan da ya ci gaba da yakin da alkulliyar da ta kare ba ta bashi duniya ba saboda haka duk abin da ka kai in ka san mutum mai gaskiya na jagororin addini bari faɗa ko ka yi faɗa tsaya da nesa in an ka ce iso kusa in ka isa ce ba da zuwa kai in ka isa taho in yi wajen ka ja baya ba ka kabar yi ko haka aka yi amma da addini kan duk wanda ya masu addini fuska da fuska su an yi kusa ga mawa shi wanda ka auna sai tarihi da daga nan ya bani isra'ila ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwwikum wa الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا ورأوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تبغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هذا wa ya bani isra'ila bayan an da kai fir'auna su bani isra'ila kun ga yanzu sun yi nasara da da allah ya tsere da su to yanzu a biya dawo cikin su kusan wato mutane in sun ka samu nasara an ka gama da makiyar su ko za a dawo a yi ta a yi ta su ko ana shan matsala to in allah ya nuye su da alheri sai su rika saurarawa kun ga sabanin ku yanzu a kuna in an zo ana wa'azi cikin yan gala ana ce a bakala sai ku ce ku samu wasu manyan ku ce ku ce suna aka bashi ya ga wani yanzu inda an kai yanka ganin wurin wa'azi da ba mu na bashi ke a yan ba wa'azi ma mu aka wa'azi to kun san ku a kusan san nasiha to ku zan kasan nasiha kun jiya ku zan kasan nasiha to yanzu ga bani isra'ila na wa'azi ya dawo cikin su tunda an makiyan makiyansu kyautawa ya bani isra'ila kada an jaina ku hakika mun tsere da kuma adukun daga makiyan ku fir'auna wa wa'anna kun janiba da amana mun yi muku alkawari gehen dutse wajen dama don mu ba ku littafi wa nazarna alaikum almanna wa salwa mun saukar muku da almannu wato sakin zuma wa salwa yan tsuntsaye yan kanana yan tanuka wato dage-dage kulu ku ci daɗin ku lahiya mun tsaye ba ta mara da kanakon daga cikin daɗaɗan abin da muka azaita ku wala ta da gobi ya kafa ya ɗagawa ciki yan allah ya ce mutum ya ba shi ko ya bar ɗagawa ya bar renawa ya bar girman kai ya bar takama kun jiya Akwai ya lilla alaikum gadadi in kuna takama ya hushi na zai sauka gari wa man ya halil alaihi gadadi duk wanda hushi na ya sauka gare fa gadawa hakika ya halata kuma ku sani wayan ni la gafar ni wallahi ma yawan gafara nake amma liman ta ga wanda ya tuba ga abin da yake yi wa amana ya yi imani na kwarai wa amina salan ya yi aiki na kwarai na wadda sun ma da dasa yi shi ya sala wannan sharuɗa da Allah ya gita ne ne wanda zai iya cika su a gafarta mai abin da mayan malamai ka ce an suka to wajen tarfinan wannan ya sala wane ne wanda ka iya cika waɗanda shirka har a gafarta mai shi gawara mata Allah wai samu gari ta tun da ya ce eh, mai gawara na amma na farko shirka hudu ya ba su a liman ba sai mutum ya tuba ga abin da ya kai na biyu wa amana sai mutum ya gyara imani na uku wa amila salihan sai mutum ya yi aiki na kwarai na hudu sun mahaka da sai ya daidaita bisa ga sunan annabi kun akwai aiki kan guda ta bari hudu yasa sharɗi wuri ya sa saboda girman ka Allah ka samu cikin masu cika waɗanda shirin wa ma ajara ka an same ka ya Musa sannan aka ce Musa ta yi an gaggawa su game da mutanenka don an ce ya dawo da mutane ne don ya karɓi littafi to ya mutanen naka alhum ulai ala asir ce ga sunan bayana to ya an kai ka wuce su da sauyi ka su baya ya ce wa ajirta ilaika Allah na yi gaggawa na zo wurinka litar da don ka yarda da shi yasa saboda na ga suna da kariya, sai ne sauri na baro su don yin hito don kada ka yi rushi da ni sai a ce musa baro su da yi wani abu ya ba ta lafa ina karfatan na kawo makarin ba a قال فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال قال يا قوم علم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتكم موعدي فأخلفتم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا القول أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى الثاني to lokacin nan abin nan sai Allah ya faɗa wa Musa Musa ba ba su da kaɗan baya ba su da kaɗan wato bayan tahowar ka kabaro su baya wani abu ya faru abin mamaki Musa fa inna qad fatanna qawmaka min ba'dika Musa ai mu mun jarrabi mutanen ka bayan wucewarka me ba ya ce wa adallahu mustamil samir bi ya halaka sun koma kaire malan ka ga mutane a yi jihadi da suwa da mushrikai a yi rigima da mushrikai karshe mutane mummune su rinjaya mushrikai in ba wa'azin gaske an kai cikin su ba kwana biyu duk lalaciya za su koma ga lalaci kwanar jirgin lalacewa za su koma ga lalace wai ba a hako daɗe ba tun ma an hito da cikin ruwa ba can surutu a arabi sa an ma hito daga cikin ruwa ba a tau alaƙa wani ya aku huna ala a tunamin lawan kalu ya mutu ga allah na ilahan kama lawan adam ana hitowa da gulbi wai kamin ma a din. sai ce ba musa suka sun ga wasu mutane suna bautar gunki sun tawo ga wata 'yan magariya sun rataye ta kuban su gare ta sun kewaye ta suna jiran ta ba su sa'a ga ta kubba abin da ya zunga ke musa allah ce shi na da kyau Ijiyar allah na ilahan kamar lawan ali ka sanya mana wani allah irin wancan kamar da suke da nasu allah ya ce ina kun kawon ta wani mutane ne waɗanda kuke kuna da jahilci inna ha'ula mutabbarun mafafi fi wa badilun ma kanu amalu waɗanga mutane duk abin da suke ciki ne mutabbarun mai ce babban albarka ne wa su ma kanu amalu fatacce na abin da suke aikatawa kun ga sai ka yi hankuri kamar yanzu mutumin da a tare da yayin lala sai ya yi hankuri sai ka jan suna ta komawa ga abin nan da sun ka bari Allah ya taimake su suna ta komawa ga ya taimakon Allah na ita kaɗan kaɗan taimakon Allah na ita ba su gane hadda yan ya zama ke da kun ga duk gidajen nan duk gidajen nan na bakin tasha bakin kasuwa kun san duk ba na kuna ba na yan ya zala na ba ga wasu yake ga yan ɗari ko yake kun ka rika Allah ya ba ku mawa ya taimake kun ka sai su sun yi kwasu su sai a su yin ba ku gyara ba sun yi kwasu su sai abin su nan duk taimakon da ya ba ku da addini ne kun ka rika Yi kun dawo kowa ma ka cewa ku yi addini shi an make mu ni wallahi korin wa'azin suwa ne wallahi ban zuwa ne ni wani zuwa wala gar karatun jarida da karatun ina hajji wannan tsohon izala wallahi ni wafe hmm, hatta to sun samu kuɗi shi yasa kuwa ganin ga sunan gangan do abin nan duk shekara sai ka samu sabbi sun dawo da Kano masu su da kodai wadda hoton yake a sa shigan kwamitin izala bakin mataki bayan ka lalace ka zo a sa kwamitin kwamitin bayan mu muna ganin yan kwamitin ga Allah sun kada eh bayan kwamitin da sun kada duk aikin manzana duk inda ka shiga baka arziki sai ka tuba dama arzikin na an ka baka na addini kuma ka aje to ka aje arzikin masu addini adda wannan arzikin aje wani ra'aba aje sai gida ka yi tagumi to ita ce matsalar da musa ya samu ga wannan tafiya Allah ya ce samu ya bada ka. faraja musa ila qaumi musa ya dawo zuwa wajen mutane mai gadaba ne yana cike da wuce asiban yana cike da damuwa kana ya qaumi ya ku mutane na halan ya idu ko rabbukum ada hasar halan Allah ubangijin ku bai muku alkawari mai kyau in kun tsaya da addini ba a kuka dawowa baya abinda an haramun ku dawo gare shi halan kuma ce da alƙawarin da ya mutu afadala alaikum al'adu shi halal lokaci ya muku tsawo da yadda an ka halaka fir'auna da kuka dawowa ga aikin fir'auna amma ratu an yi hilla alaikum gadabu na rabbikum ko kuna so hushin Allah ya sauko gare ku ne an yi hilla alaikum gadabu hushi ya sauko ga akan ku na rabbikum daga ubangijin ku ba aka lantu mu uji don haka kun ka saba ma da kawai ina kun ka saba ma abin da nisa ku kalu sai suka ce ya Musa ma aka launa ka zama likina ba mu saba ma alkawarin ka da ikon to ya an kai kun ka saba ku ce mun ba da ikon ba suka ce walakin na a auza sai dai an doro muna wasu kaya ne min zina ce kawai cikin kayan kawar jama'a an ka haka wuta an ka ce makara wata yadda abin yake mutanen bani isra'ila talakawa ne in sun ka yi aure in za su aure sai su kai inda bani isra'ila a inda ke dawa sai su yi wa aron tuwari da zinari da azurfa to sai sun ka yi wa aron kaya sun ka tawo an ka yi aure an ka yi biki sai Allah ya ce to kayan nan nasu dukiyar nan ku yi gudu da su in za ku ta yi in kun ka sheka da su biyar auna na bin fa cikin ruwa da ya asu dukiyar kun ji dalilin da ya sa an kalli kayan yi da dukiya sai dai shi mutu to wannan dukiyar da fir'auna ya biyu cikin ruwa sai an ka halaka shi su ko sai sun ka ku ne da ita to ita ce musa ya ban musu to ita ce wanga ah, sanu ya yi amfani da ita ya kera musu ɗan maraƙi ya kaɗo nashi tashin zinari da azurwa da ya ɗauko da ya haka wata shi ya fara kaɗa ya ce to ku jefa na ku suka ce baka zamna ha sai muka jefa baka zalika to ina ta sami ya ce baka zalika sami shi ma sami ya kai jefa tashi sannan ke gaba zai fa aka rage lamun wani ijilan ya sa ya yi so musu ɗan maraƙi na hukuwa wanda adda sauci in ka yi bugu ta baki ne sai ta dubara sai iska ta shigowa akwai wasu na'ura da ya mai cikin ciki ne in iska ya bugu sai ki mace ta sai ta yi wani kuka irin kukan dan maraki da hukowa yana da sauci irin na dan maraki sai ya ce musu to ha za a dawo ko musa ya ce bai dawo ba kuwan ga kun ga dan marakin ga shi ya allah wa ila musa shine allah musa fa da ce musa mantuwa ya yi ce da wani allah ga allah ne mai saboda haka aka ce a abin nan na yake ba a gwada mai sirri kowa adda sirri ne ya san ko da ka tauya ko tafiya za ka yi wani wuri inda a wurin sirri to san jama'a da za ka tafiya da su in ka ce da yake kwana biyu yana baka matsala wai shi samiri abin da ya sayi wannan wato amince mai musa ya yi sai rannan mala'ika da ya kawo mu musa alaihi salamu ziyara da ya kawo mai ziyara sai ya gane shi sami sai ya gane bayan ya koma sai ya biyo shi ba sai ya da ƙasa ƙawa to ƙasa nan da ya ɗiba ita ta yake sai ya haɗa ya ɗan marafi nan da ita shi na asalin masu sirri da kaɗaɗa ƙasa ƙawa mu waɗanda za su suka zan su haɗa to shi na asali kun ga musa amince mai ya gwada mai wani sirri shi na addalilin duwan ga abin da kun ka gani ya faɗi ya ce ba so su bi malan yar rubi. na ga abin da ba su gani ba in ji shi abin na sami wato sawon jibiri faka bakto kabdatar min asar da sai na sai bugin da na kasa daga sawon manzon fana bakto na jefa su cikin kira san marakin aka ce to wasa ka yace wa ka na nuna su haka ne ya taɓa kun ga shi wuri guda dai abbaiwa ga mutane bai ce Allah ya ce ba ciyare ne ta kawata mai haka inda yanzu na sai su ce Allah ya ce to Allah kai muka roƙo ga zama ya kalo suna ka kare mu daga sharar munafukai. Munafukai Allah ka kare mu daga sharar. ka kare mu daga yankin su da make su suna nan kwakwanci ina allah ka kare mu daga shagoyin da yankin su da make su kuma ka tabbatar da mu ga ka har mutuwa ta iske mana rike da ka allah ka gabata mana allah ka yaye mana allah ka ba mu ikon kwana nan wurin saboda ta nan za mu kwana insha Allah ya a ciki yana cikin sai mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا مرجع يا معيد يا الله يا غفور الودود يا الله يا ذو العرش المجيد يا الله يا يفعل لما يريد يا أما يا مؤنس كل جديد ويا صاحب كل وحيد ويا ملجا كل خائد ويا كاشف كل كربة ويا عالم كل نجاة ويا منتهى كل شكوى ويا غادر كل ملئ يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام كنت يا من mana da mu da uwaye da ɗaya da zuriya da gafarta mana dukkan bulakon da ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka kare mu daga shirin duk mai shiri ka kare mu daga cutar duk mai cuta ka kare mu daga makircin duk wani makir ka kare mu daga minahicin duk wani minahi ka kare mu daga kulle-kullen masu kulle-kulle shi Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah don darajar sunayen da ka tausaya mana ka buɗa mana kohoyi na alheri ka daɗe mana kohoyi na shari'a ka warkar da mu daga dukkan cuta do wani ciwo da a cikin jikin kunan da namu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka zaunar da kasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jiha lahiya garin nan da ƙauyuka ne ka zaunar da mu lahiya al-musiran nan za mu ka ƙara mata lahiya da zama mallaya da ƙara mana imani da ilimi da arziki da ci gaba mai kawai ka amintar da mu cikin gidajen ka amintar da mu cikin makarantun ka amintar da mu cikin masallatai wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren tayyoyin mu Allah ka amintar da mu ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka tare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة ورب الآخرة حسنة وجنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب ọ̀rọ̀